الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bata ji tabbata Allah salatu ya ce ci da aminci nuri tabbata a nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa ina na tsafo gutsun ya safo guni ko yana rabiul awal 1438 kalenda nigeria na ne da safo guni ya disamba 2016 kalenda miladiya na mai katun zuwa da gube ci da karatun littafin abdurrahul bahiya na al'ina muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala kitabu shufa'a سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ولا يبطل بالتراخي كتاب لتاسيا الشفعة آه. الشفعة نعم zaguba ko na gana awu eyan ya ke ba ko ji gane ko so e maria amfani jubo nga yi wuce na wani wato sababu wa sababi alishira ku fi shi'in ai za shi awu yando doce ke ba walau mankulan kan ganye na lalanin kin cici a ga ahmadu dagi maryam a ganwu ko mashin ga gube lo makanta ko ya gidi a secondary school baba ce mashin shi a ngoto ya lagu baba ne gami shi mashin nin ne ko ji gani ko wale ya zagu baba a dikiyo a dai shi a da mashin wuce kuma kata cici wato kata nan zagu ba mi yo zakazai bai zakazai wata fa'iza wa katil kismatu a da ke agabiya yan wuce gafi na fala shufata shufa dan gwabiya kata da na ciki da falo a ga Allah ya zaguba na ga Allah ya zaguba ba nan gole ka ga Allah a wa gani ga sai ji amfani biyu ko amma to dabe a dabe din ta da su a to Allah ta cin wace ko Allah ya kwani ya da ba tojo ngoli ake su matu jihannan na ngoro lagun sun yi yo a ga fili dana, nan ya zaka zai yo ka kuna ala gawa na aji ake na aji amfani biyu gani nan amma ka kuna biyu gan a cikin yadda ni ndoro da na zandoro lagun sun yi ka kuna ga da aga da ya zanen tunan trespass ji ga wala ya hillu li shariki wajen ya zabaci tsone shi ya yi da yi nan an yabi a nukunu ga kuna hata yi zina sharika ko sun ga wa permission ko izini ya zabaci ko ji gani ko gani nan fili da na ga fili ya zagu ba eh wajen da kinganci na zuku wafe da jikiyo mafi ga a filin na kagun kun bayan nan wa go 500,000 ga sai go patin ba bayan dai wa kiyo wa 250 wadanda ki kwalwa ina ofe da wa zango cho ofe ba so mi ofe egun la 250,000 yin be wo ma ji kiyo wo ma pass o kuyu da ba de wo ma wise ne da ba chinna yan na ji dai dia ko ji ga ni ko wala ya butulu bi tarahi a shufa ganci wasu kun wani gangani bai sata yan wale gan mai benin eti lambarin na gabo da wani eti gato ye yawun landi ke ba ko yawun yami ke ba ko yawun yamba ke ba ko yawun yami ke ba da sauransu wale ba gani ya je rabo da mu ko amma agadi ga zugu a noro lagu jikiyo a noro lagu kuyu ɗai za su rufe turo aga ya koji waye amma hududu shi baya ama boda shi tsaye wuce gani da bikon shi wale wala shi fata ngo le zandoro jiki anin zandoro a da wani gole a sharikatu wani gagaga ya ce wace cece ba waje wani jewo yi ladan roji yi cewa a shufatu ganci masu kun wai ke ciki bo eye gana wuyi ni na ala gana a maza kamar wu so na zaka mawu da ya na zugu ya ja alfuru madoji ba wannan ya ja amfani jibin ke ba ni na a gato filin na dana zagu ba wu so zagu ba na wugan na zugu wajen ngala gama wajen kala zai ne je ga zoku so wajen kala ya gauji wala ce eh, ba da ni masu kun jan kala be ya ni ga a so ga ja ka ni ka tin wa wa ja ni e za za na won di zalim ce ne e go je be laba go wa biya hmm fo na to ga de bukata na ruji kiyo ruji amma ka kuna gu gafi na ye e da ne bi magana ngole zandoro akara jiyayin ti gba kiyo nga ji ko da na tun waci gayi wuci tune ga wa ji eh, e, ko eh. wa da ji ko ce da wannan eh. wala ilimin bishariki an yi eh okay gabaci wuna ne gwanda wunja hankali ala bela zaworo ndo cibe wunja hankali ala na mm. beji wuda amuwa ne wanda aje fiti na yi na layi na mutu ga shi na fanima kuma ga ina a ah, ni ya sha amma me le ga mi ade za wani un ga shi ga shi bo gani ya de fiti na be sha no problem eh, eh, is eh, good kitabul ijarati tajuza ala kulli amalin لم يمنعن مانع شرعي وتكون الأجرة معلومة وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار فإن لم تكن كذلك استحق الأجر مقدار عمله عند أهل ذلك العمل وقد ورد الناي عن كسب الحجام ومهر البغي وعلوان الكاهن وعصب الفحل وأجر المؤذن وفق وقصيد الطعان ويجوز الاتجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه وأن يقرأ العين مدة معلومة بأجرة معلومة ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها ومن أصد ما استعجر عليه أو أتلف ما استعجره دمنا كتاب الإجارة لتعرف قيتي جيتي إجارة نيجا إجارة هيابو wani la'amaza wuji amfani buyi ko ma waji za a ya gudu lokacin da cuyawe ko ji gani ako ta juzo ala kulli amalin ja'izu yo etiye kiyo etiye tun dondo ma lam yamna minu mani'un shar'iyyun kaga na kan ya na dabanin goliya nan musa daga ci anin musa ga ya bace tajiru mm. ko mm. yawo baba mi wagaji ogu zana lufin a wani eh. inna khaira mani tajar talkawiyu al'amin ebo ne zane ogwagun lotun ya da ne zuyo ne kinan ngboka masu amana gwanin mm. anabi ga ma min nabiyin illa wara alghanam aji anabi da ba illa facin wajo kanan yi wa kuntu ara ahali ali makka musamman wani fiye kanan giya makafi wata kudin ujiratu malumatan ujira ganci masu ku etun haya na aluya wani e ko haya na wajiya na ngaje na gago ya kenan inda istijari e ba lokaci ne ya waga ya ji agreement yin lamarin ci ne ma ga mammashin daga lashin lolozo milan ku kamu wakiyo wato fe wato daga dai sun ba a shi lo sun gutu a ilozu dubu da dari biyar misali ya ga azuri ta tun ya go bismillah mi bayro caca da ya gba nilo lasari wato wanda ga bayro wa mo ewu iran sun wani kiyo na kilea daga kibo mm. daga chabe ko da mai kafinta mai kafinta mai to mai kafinta mai wago wolo tun ya ni daga bani da lokaci kazan ko lokaci ya eh, wani mawaji da kiyo wani kazan gole yanayi eh, eh, price wani wuce kiyo yi agree tubo a nan musa uri da an kya aka yi dabna sai ya ta yi ni mm. ala a ta'ajura ni samaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indika ko ma wuri da ana shi kalaika kala ta ta jibi ni insha Allah min asabiri anan mu na ne Musa lo Madina na ko da ci zo shi nun sun Madina na kyugo na inni uridu an wuciya ka idan na ta yana ga min gini ni fa waya wai ala anta ajurani samaniya hijaj ete sharati oga wofo jibi wofo loto ya ne ya wuce ya wuce ta fa in atmamta asharan fa min indika wa magadi ta gwe ya go mazugu daga bawa ba ngale lokacin na lokacin kanin magayu annabi sallallahu alaihi wasallam ga masali wa masali ko ko don ko ce gani ga allazina utul kitaba ne alali ta fi akami ne nan annabi yake ko to kwashe yahudi nan a gagan mai ya amalli za a lotuna mutum daga lahi ila nisin na hari da yi video ala kira ta ya ce kira tunibo yahudi shiga ya lo a zato za a lotun daga yi gidi daga gidi lo lokacin lasariyo ala kira ta ya ce kira tunibo na fara shiga ya lo sai shigan ni ma'alotu daga lasari na lokaci na gida lonin alaƙira sai ne musulmi shigan ayalo yahudi shigan na saru amalan wa kallo hajjaran kila ga lutugun yana mai lada na majikiya yan kuma dokuwa yan ba kuma zalika fadli uti uti man a shafan lamiyar mai lada na gaba mina ngole ba na ga daga cabana a sai da jiga ya gokan ko laji ganewa misali bani waji tungo e ji tungo na mi gato na ga mi ga wala ta shago abun nan ko so jiki ko so kuyo ya mi e na wa ma wati wa fe go fe ni ba wa fe go 1500 ne ye daji in hankali ayu kato kato yari madawa da sauransu tula ta shago ya ta shago na temin bele gaje shi na wale gaye mai gile fueni wanga dubu da ruku ngo diga na ko ga ne ben na kinga jina suku ni ga 1005 ne ga agreement ne layu ga ga wujibu me ga nalo mm. no miji kiya aji ogwa ebo ne ne ya etu ne wo go agwo daga chabe ne wa agwo ya zanduru takani bunga melaya o fa in lam takun kadhalika ko kaga mu fiya cingaga imana kaga ene ya lotun miji kiya wuji ye na gwe na kwa ma yi jangli wato zanduwa mini wa yi sota tu daga cabaya ista haka ladiri dara amali sannan lotun ya wani wari ta ya gurgudu ya waye tunan galo nan inda ali zalikal al'amul e bayan zane shi dai da ya tumunci nan a zaga to baya waya daga lashin har da shi guci bidawa wake gofiniyo daga na concrete agreement daga cabayanan ya zaga ji lokacin ya kafin tawo ji kazin giyawe eh hari katagutu ko daga laji lolozo kwari kazan ba wacin wuyo wace gokin babu ya gawa kafin taji a dake tare da biyu eh wuce yau gaya hun ko mm. waka da ci ciki mu wàtí ọdá títí lára jìgá rédíò ká máa ṣú. ọ̀gá náà kọ́ àti ara yẹn bàtọ̀ tó yán wọ́kí hàn sẹ́yìn náà ká kú sọ́gbẹ́ jìnnà tó ń bọ̀ léwu gbọ́ ojú rẹ̀ zẹ́yẹ kú ká zẹ́yẹ kú pọ̀ sí ká rédíò àwọn náà ná wọ́kí hàn láàbù fún ní o.

zane ya ku kafo nan ewon na ewon e kafo nan e wayan ku nan anabi gun yara mu ngo diga ne ko a ce be da hadisi da wanda zanu ci ku anabi a kafo mm. anabi kila yangi ci yuna as compensation ya tuna ulo na daga babu wannan ga man jiga a wai bagon wajen alama wanda ayi makaru bago aka ne za ku kafo be da jiki yau sai wa mahar ilbagi e wa mahar ewo ya albagi ya ziyo ya karuwa in zagi na ya ji karuwanci na ya wannan wa daga karuwanci jo na ewo a ramuro ya wani hannubi ga wa mahar ilbagi khabisun ewo in zagi na ya ji karuwa na ewo sakuro wa ulwanil kahini gangani bai ewe riyo boci ji ko zane ji tsubu na zane ji tsubu na ewe na nwe na ewe yara mu yo ewe na ne bi gan kulwa mu ya alkaimu ne ewe de de ewe yara mu an da ma madana a ci bai sabu ji da tsubu bai lafa kun nga ja jito da wa ramu za hunje wa asbil fahli ke asbil fahli eh e ba eh, eh, eh wa oja hm wa e hmm. hmm? babu la ji haya eh ofo ji ofo go sa ko wa adil lil muazini gangani be wayan dala ga yi sabana nabi wata kidu azinan la yaqudu ala adhani wala dan na fe yi sallah ya ma fe gowa nan sana ma fe gowa ya sallah ya nan wa qafiz tahan gan qafiz ngai tutoke ya tahan ya da ne gwenin eh bani mutum na kaba la wologo waga gozo ganji zugu eh náà wọ́n ewe àgbòzo ewé yẹn na ètò ìtìná wọn lọ́dà ànàzúgún wọ́n tó mí nìyẹn kàbá náà wọ́n lè adé aláyàyà làwọ̀ àtàtò aláwọ̀gá ẹni rẹ̀ bó lọ ló tó mí nìyẹn yẹn wọ́n ala tilawatil qur'an yace yi bayan alquran la ala talimi uje tiye wula alquran uza ba e ba hadis da sahabi ne dazan a ti da tun mu sai jin da ci a sahabi ci wa ga gwa ga ga gwa ga a ti da tun da mu sai jin da ci kin kira tun ko a sahabi un ci a ti lo ba sahabi un ci ga di ene ya ji si bayana a gan aya ajiruku ya saka kibo tagala nan yi shi a cikin to ga alaya, sabon tilauci da bafatiya ko zane caji kiyo an caji lafiya ko na zane da lafiya ganji na zuku a cikin wuya ya ne ya ne bi cikin yana haka ma kasan alai ajiran ita wula yau ji gane ko daga babu ganji zuku a gato ya zaji kiwo ya zaji na to nga ma la ala tali wuje kiyo wuya alkurani ba man ji gaggaji sarara ce wuya alkurani ya wugu ka ya wugu zago ka ce zagowa a da man na jigan ugwai na ya zawa alkurani su gona nan an bi da dalili ji man na man ji madaba na ga ya zago wani mine na ma dalili na ruku ya rukuya na igan man ji nan amma da man na ja tafsiri ji etinye ga eza woga ewuyo gbosoko nega di alkhairi go hmm. ogo sisi da zandoro ko hmm. amma number two ganji zugu wai wukatun kuranu amma gwamnati kowo kafin lokacin waje kiyo ele waya hmm. ko di ala kiyo ele waya wai sai wujin naji kuranu ma sai yau sala da ya dubu hamsin ya sandon da wani kiya ne na sage da wani ko ya jira ne hu amma hali na a gato eh, eh, na sadaba in ji hankali ha manga a zama kiya bizi cadu da su ko cada waje wa da gwanin gaji kina ga wuka tuna hakatu hali wuce ya zaɓi kiwo ya zago yadda ciwo wallahu alam wa an yakri la'ina nan da ya zula wale ne ga mini ijaro wale ya yi wallo maza muddatan ma'luma lokaci na goye gina bi ojiratin ma'luma dan gani da ya wani hadiki nan o na agwo ekpene na ma ma shi ma kwenni wuce din don no gajo la 3000 eh, ya ni ko mo ta mi dana mi ala ya we o so ji kiyo wala lo tazun e fa si bin don do gajo fe be ji kiyo gajo fe ya ni e wona mo ala ji na wa yi kiyo wa yi kan na ko jira ni ako adega azuri ya ni wa ji kiyo wọ́n jí débi kọ́ mẹ́rin lábẹ́ ṣì ń gbọ́tò mọ̀mí wheelbarrow mi láwọn kó jù kẹ̀rẹ̀ kọ́ mi da mi shi kenan gan wallahi mazawo lokaci na kenan da na mawa na kiyo kenan wale kagun bai ya ogun a wajen wa ga dace ogun ko lokacin ogun wa láyé láti wa ti zalika mini ugbo suku al'arudu ezu lakin yi maza wai lakin e maza kai lakin maza elamani amma yake alakin ya maza wato aje mare amma labisharti ma ya kuruji labisharturi ha wa je tiyan condition bo gaggafi ne na gatin ya wani alalabiya ya juji faruwa. ina ga cin ga fi wani ba ne ga da na kina daga babon nan eh lo masalaci fara wani fi a misali a ga fili tsaguro ko ji ganewa mutum ya lama wai olodi kiyo olonunu amma daga babon nan lóye tiẹ̀ kiriko wọ́gẹ́ ìnùnú fún ẹnìkanì ìjọba àgọ́nà ó tiẹ̀ sí ọ yẹn mi lóye tiẹ̀ kiriko bẹ́ẹ̀ tí ló mọ́sálásí sàfẹ́rẹ́ ẹnìkanì ìjọba àgọ́nà yẹn sí ọ yẹn wẹ̀ nọ́tọ́ ajẹ́ kashimú jà nọ́tọ́ jà gama ló ga láàbì ṣọ́kiri máa yà kúrú jù mí ha wọ́n àjẹ́ tiẹ̀ kọ̀ndíṣẹ̀ yẹn gan fi na náà gáyìn tiẹ̀ na wà kí ka mi wacce wani hankali daga nan mi wuki yana mi so ɗaya na yi yake mi ɗoga ba abu ne je ba ma mai jiya wani hankali mi ɗoga daga ba abu shi abu ne gani ɗoga ne yami suku wajen abin za ne ga wala ba ta jiye nu ba ne yami na gajiyo amma ba nan ya ba wani wani jiya wani ja ko ji na ko amma n ga shi a cewa ne ga cigon wuro da wago lakin yawon mami na mi ga jiki nan na mi ga nunu nan amma ewe nila na alama mi na yi kiyo kan zan ewe o ma dan o te fe do jiki yo te fe do nunu wa man afsada zan mi ga nyinyi la dan mastu ujira alayhi yana layu ya tiya yau au a tilafa ko man wuji lalace nan ya masta ajiyar wani mabe zan gochi na domina ngaba ta ko ji ganewa a mashin lamma wai hmm? wa ma shin mu da kiyan eh? mashin yi wangi wacce bai gan ajiyar hayayen mashin fulmi wa aloya wayi wajen da ki gaji na zugun wafa mashin karana

eti an labaro jiwayo abaro la jiwaya wala idan baro baro gwa kiwo wala karana azun na fiwo be diga ngo to gbe ogun yen no ai jan tan waro ogun wa biya so ga loju welda hmm. ko diga ne ko babul ihya'i wal iqta'i babul ihya'i bab ne ga ce kin rai don wọ́n gbọ́gbẹ́ ẹ̀dẹ́ kin rai Eh, wani ikutwa igan ga lafta shi yakin ya ina yana yi jini finan ngayi kin na ci cuza doro wani kin na ci cuza doro wani waga da abu wacce ci ba wanci biya wadda yana wacce ba wanci tazu wacce nunu wo nubu ngaje kiyo

man sabaka ila mubahati fa huwa haku biha zane gashi zo da energy yu mubahu shi ban zane cancanta biyan wuce gan kin cici zanduro wa ko wane kina zugun wa za zalawa duk ta su wani yan tractor yi wacce a canu mu shigo wuji kiyo wudara ya ni wata kunu milkan lahu ki wuce magaje kiyo magaje mulkin ya za wuce waya juzu ja'izi yo lil imami ko ye da cici an ya yaksa man fi ikitahi maslahatun don ga kin ce ba ko ga kin ci go daga ba zan daga fati ya zan doce abeke maslaha ga dan bonan min al ardi min yake bo al maitati na sunan awil ma'adin ko ma ma'adin natural resources ji awil miya ko ma kiyo ko ma nuwo talibanin nan jama'a yi ɓata ji kiyo jama'a yi ɓata enunu. fiti fiti ba sọ sọ́jú kú tìǹbẹ̀ tìmọ̀tìmọ̀ ìlànà òwe jẹ́ àǹfààní ìbí àánú yá kẹ̀lẹ́ ìlànà òwe tó kẹ̀lẹ́ ìbí ẹ̀hún wọn. ẹgbà dé mẹsì náà sùkúù fẹlẹ táàkì ń tìjú mo dé táàkì ń tìjú gan ti rúgú wọn nu ọdí kí ọ wọn nu ọkàn wà lẹ́yìn nu ọ̀nà ìpọ́njú ìjọba ní ipá tẹ̀tẹ̀ dà fàájì bẹ́ẹ̀ ní ó ti jẹ́ àwọn ó lè pọ́njú bíà ìlú ìtì gan ra àzá kan lọ wà Aza bá ara yà kó mọ̀ ra kan lọ apá àti kan lọ gbogbo ojú kìí. na oga di muradu wani oga su mu ce mai kula ci we wani jani wani al'iyyawu alakin ya darayi alikutawu alafatin yankin ya dike alafatin yankin ya ba yankali agbanin nan fatin da ci ba wuce na wasu wadda da hannun na wani yankali a zinari ya tsaba bu dike ofi bo jama'a kan mai dike ya da agba zinari ya ba ọgbọ́n ẹgbẹ́ ọgbẹ́ bá wọn ẹdí wírí kí n gbọ́ ilé egungun aló kitabu sharikati kitabu ne ga yakin kibo nan yakin partnership na shirika wannan ga nasu shuraka ufil ma'i za an yi shi e ji gangani na gan yakin nuwo nuwo ya biye

láti ene ẹnẹ́ walkala gangani bai yi gona dabba ya gine kinde ci ci pange ko wuyo eh umaji e e, e ma anyi jibo ma maji kiyo ko ma nyi za bo mm. umaji gan zanen za ba zanen wukin ba ba ngore unde ci na ne go zanyi daba za nuru ga gogo nuji kiyo nuji wo e wona so ko ni uji wona e goro uji e ji se zanu ji jo ji wona re wai za ta ne go nchi mu da mi ani eh nga go nchi mu nga go nchi mu ku che go nchi gbe da mi ngo le to aje muliki <laughs> wai za ta shajara al mustahiquna lil ma'i zai ji maji cancanta ko a ci maji ake da nuna agai da jin su mabe doshi kana la haku biya la ala ta ala cancan ta bi nuna ganin ga zan ga tafi da kan zan ga tafi tono mana zan ga tafi tono mutu musanu le ko ba mu eh? a ga yi mutu na su sama ga yi mutu na su sama yumsikuhu ila ne mudu ji mallaka wa nuwa harbe babu biki ci kukunji sun mai yursilu ila man ta tawo mutu jikiya mutu yanu gwaganci lo bai zai na karkashin wani misali waga bici la gunu mu in sha tu babu eh sha tu kukungi we eh ẹgbẹ́ ọjà ní ohun fún ìgbé ọlúwa fún kúrò tako wọ́n láyé jùzùmán òfàdìlìmá magwari ne zaga ke kala da yi wani tu ko wuce bena liyam na bi ilkala ebo na waragagan ebo na waragagan ga ke kala da biyu ego na janyi ko za zanu ci abi gina wani limani ma da ya docici an yahmi ba'd al mawadi nun ga da nan doci gwata da ra'ayi da wabil muslimin ya ba da kan dabbayin musulmi shi ne tiyan kibo da na wancan kwato ba wannan lugu ya gwana ba nufu san gida bai zo ko dabbayin kwayan zaka shi kwayan musulmi shi kwayan kwayan da na ji ganima shi na da sauransu a ta gaji kiyo a ta gaji go ba wannan fi wakati alhajati lokacin bukatai waya juzu ja'izi muyo al-ishtirak fi nukud wa tijarati ne zaji a a ke ba eti ewo gbe ni woche ni itawi da loji ili shi ma shi iga shi ma shi lawin da kabo iga de we ili gan kashi itawi da loji ili ili shi ma shi la shi lo yidi iga pa yidi lo lo zo wadi kiyo wa pa no ile Bata is part of what? An ja nínú. Kọ́mọ ládùúgbò dẹ̀rí ìdí àrẹ́m ládùúgbò dẹ̀rí ìdí àbẹ́ ilé ìdí ṣíṣàwò. Ìfi di ọ, ìfi kún ilé gan. Ọjọ́ hmm. yìí. Wọ́n yìí sọ́mọ amale Àmà lẹ́ẹ̀rẹ̀ àmúrẹ́ẹ̀lẹ̀ gan. Alama tara da ya alayya kena a tsuga jiyar da ci wani. Wata juzul mudarabatu. Ko? almudarabatu ma je ki almudarabatu sai darbun fil arshi ẹgbẹ́ fún zùzùn tàbí ẹ̀kì mú kó báyọ̀ dá almudarabatu bẹ́tù wọ́n kí o ìwọ̀ ṣe yán zànẹ́dẹ́ òbí zànẹ́mọ́ wọn ló tún yán òfúrú wọ́n jẹ́ Eh, labi, wunna mamman wace ce, majewa. So a ce jike A ci ladon waji, a ce ciwu. Hmm. O, ibi ce wike bagayo, amma wace ne ya ce ke bagan jinan zubun gani ga landore da da mu. ilo wuya fa mota wuya sai ji kare mota aga shi wuna sai ji kare mota lemin wa jike nga fa ban za baki na ta jike ta ji kare mota aga ku fi bo da na fe lata ti da na fe lata ba aga ji kazan da na fe ji kazan no di ana ko ka ku na aga ku ka shi mota wani da na u latu da na aga de bu fu wo wo di la oro na gogwa mo so latu na me bo so fu di fa de ji de mm. no le gani ga la na ka kpa ta da wa ji yo ake juke ba da wani dán wọn wọn jẹ yín. ala ma la yahillu kaga wanda ku ko la ku kala da energy za a anana wa idza tashajara shuraka'u da ke zai ji shuraka'u ne mana zai ji sharikatu ke bana aga be gini na ko fi ardi tariki eti pe ko na na sabata a guya kiyo wakagutwa ba wakaguti wakagutwa ba ngole egere shura kawu egere shura kawu na egere sidi faruwa nono bani landi da na wuye ko amma wagan

wala nau jarun jarau makwabci mun ga ka makwabci an ya gari da kashe batan fi jidari na wakan ko ba karashin karuburi mu wala dorara wala dirara ko wa ma ji gumo ma lugu a ke jomu bai na shuraka tsakanin bejeji partnership ke ba noma lole ga shi shoga zaba ci wani ofe yi woku mun ga shi ga shi shoga zaba ci wani ya ile nwaci da don wuji kimo wuje kamun da sauransu wa man dara sharikahu zanen ma ga ya ce wace ba ko ya ji harka ce ba wancan zaba ci wuji gunan ka na lil imami hukumar to ya da shulawun eh, punish bi kal ishajari alu ci ma jikiyo aláti gbọ́ wọn mú áwùbẹ́ yìí dárí kó máa lé ìmú ọkú tí wọ́n ti ń fi àbọ̀ níbo bá a yín náà wọ́n sàwà tí ó jùgù aláti wọn gba yìí. bá a yín náà tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tó wọ́n dé dáa gùn táa. shi gane ne abu ufe jiki ufe shi ya ci inu zaba cule inu zaba iniyan iniyan da ne makon tuga jiki nan ne funu wani mm. ebe na ma da rufin yan ba furu mai tole kiya na zubu inu da ita wani cile mu zaba cule ci biya notice biya notice na kiya da ci gbọn wuce na wani gute oh. <laughs> a wani alawan jiki ba don eh? ga adabe nan don ga jiki nan don ga

wajen na ko wala ya wacce ciwo yusufa ya baka wa bele wo wuce ya tsano dai na kuka ga wala yin kun ala kun ade wa jiki na hmm. a replace ya na ko hmm. farihanun makbuda ya juzu ranu ma yamliku rayinu si dai min alaihi ga ya juzu uje ubiya rahani mai zagaya la'acici safa ma yamlikuhu yana waje mulki wuna fi dainin alaihi etiyan ba ta na ta ci ba ta ga jiki eh ba ta ga ta ci zo ba ta ga jiki ba ta ga ta ci zo eh wala ya ci zanu ji ba ta nan yugo kakunu nga biwo gbatani wa zaharu yurkabu zuma ya dabba ma'atu misali balin nan era shishi umar 200,000 mai wani wata gaskiya wannan migon trosta waje to mici da hawa waje to yi niya a ta agabe olè ya àlè fámìlì oyè gbogbo wà mẹsàn án tọ ọfíìsì náà wọ ló tún gùn náà wọn ti jà abọ ní ẹbọ àtàrà agabe wọn ò tún bọ àdìgí o àlè ya e, ga yin bo dubu na gaskiya na mi gaji kino gaji ko security kici na ba sai da la kunno la gba wàlẹ́ ràkùn nana ń gbọ́ mi ká dubu dẹ̀rí ju láàwé wọ́n ṣá ràkùn ti láàmì àsìkírìtì. àsìránù kọ́ wọ́zọ́rù yorùkẹ́bù zùmẹ́ ràkùn ti ní àfẹ́túwé. ẹni bí àtàtì mọ́lẹ̀ kí ọ mi àfẹ́ ìwé yìí nìgẹ́ ìwé yìí mi àfẹ́ ti mi àfẹ́ tú. hálùkà kùnà wà á di kí náà. a fiye bata ne wallaban yushrabu na noma a jiki yau a ti mutu la security la ebe eh, na gaji ranu na ofe da lanan kobe na riwa nan kola bai da na zuku no problem eh ne mitsono wallahi da na ga fi finu wani amma na mi finu wani nan gole mi ga fike kpahun

nga ke waya shi nan wula ji rano wa fe da ne ka kawai biyu zai yabo ki na ungon da yawa mutu wala yuglaku rahnu bima fihi amma la rahnu tu gangan biye na dambona kiwa gawayo wa shishi kayan na yi da rano wace bi an mabe ga kuna alama gwanu ọrịa da rano ba na ya shiga su ga sadi rano ko bai ban naira dari biyu da min jiya to kpa ya ji eh wace hmm? ga to wa lawa da ya ji ya yẹn lè tún ọgbà náà ojú odò wá wó za wọ́tí ojú òwò gbàtà ọ̀gá gbàtà wà ní ọjọ́ bó jíjọ́ ọtí ojú lápáàlú wá ẹ̀fẹ́ ṣìṣẹ́ ọtí ó gàngán. ọ̀gbẹ́ ìdá láàlú ẹgbẹ́ ìṣòro pípa àná ṣóra nínú ẹ nígbà wù wọn máa kúnra ọgbọ́gbọ́ láwùmí. wọ́n lé wá àdéjà ti náà wà lápáàlú mẹ́gbàá náà sọ́ka kíjọ sọ́ka gbàtà ga wani nan mawa gawa ke kuwa da yana wa ke da yake na wabilu na su sai kiyo sai wa ga logwa mi ya bugo ba da na bi zuba ne da daga labi gagaga wa ya dun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ma tawjir uhu marhunun inda yahudi a annabi sallallahu alaihi wasallam ma jahadali bir umu da babu hmm da bayan yahudi kitabul wadi'ati babi ne gaga ya tiya kitabi ne kita litafi ne ga ya tiya eh la da shi shonu wal ari be yin mai wa be ne yin manu wa mai be zan doci tajibu alal waji waji wadi bi ta tiya zanan mai be zainin ko eh, zanan ya shi shi nan wal musta'ir be zanan mai be na. al amanati la mani ita manahu la amanu lu ya zanin ga la amana yi shi shi nan ajil amanata ila mani ita manaka ana ga la amana ya shi ga ga amanu da ayu wala takun man khanaka kana maga waje gune ga dikimo ga jugumo wala yakunu man khanahu ko gaji zane ga ciwo bi na kuna ga ciwo bi na kuma wala domana na lai talaf iza talifa biduni jinayatin wala khiyana wala domana lai ba ta wo madabwa iza talifa da iza ta da ke hunci ga ji lalace biduni jinayatin umajiga wanyunya wa tin bi ayin tiya misali bani edana eh, wa mabeze amma wa busa wa dun yake ni na yana wato wunan ga wa ya dun da adu a ga wala kyojo a ga wala amma ka kuna daga nawa zugu wa busa wadda wuya wani da katawa wuya shi da mu waji damuwa wa a ciwila ko alaka hanzo ci adu na gaba kuyo hmm. wala ya juzu man ilma'un magwai na eza kan ya kaye mi na shi za je amfani da yana eh don shi ci ga alma'un ile evo kopu ko evo kopu don ci plate etu duku an ga gali to e yi don ji kaddalu ke bo ganin wani ƙididi ke duku ke duku nan ungwai kauna wai tsirakil fahali wa ma ke kan tutuye ba ko ji gani ko ye biye nan yi fi bo yau nan yi maga ye bo mutu zan gace goje da nan yi ya tu nan yi zan gace na a ebe ni wa wa wa halbil mawashi dangane da kikayen nwanwayen nan yi liman ya ta zalika ya zane gade bukata ya cin a ganin eze dazin madama jikiyo madama egwu nan ji oji majidan muwayi umade ndoro a cikin zallama ngazi yi wunan gina yi na awon harfe da wato tobo so ko ya jikiyo yankan nonon zai wani madegu jizini wal hamli alaiha fi sabilillah nan be to yanzu layu ta boye boye so ko ila shi shi waje wala be kare wa mara ko ide je rawa ta gobo gobo enduro be be ta ba ngato to bo so ko jin taimako lakara nan zun ta ciyin rakun nimi ne ya dabba wajo hage so ya kafin ya abu wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk